mu abin da muka gada yau shekara 27 ta huce tunda aka aza demokrasiya a kowane lokaci aka yi niyyar zaɓe sulhu ne 'yan fartin ƙasar Nijar suke yi amma wannan kundin zaɓe ba ya da niyyar sulhu kuma ya ƙumshi wasu matakai wanda za su kawo mana matsala mai yawa kuma mu mun tabbata kwanciyar hankali cikin kowace ƙasa tana dangane ga yardar da mutane suka yi game da zaben da ake idan babu yarda ga al'umma da zaɓen da aka yi babu wata ƙasa da kaga ta samu kwanciyar hankali shi yasa muka ce kafin a kai ga wannan kwatan da muke mu sa sulhu tsakaninmu mu diba wannan kundi a samu kundin da kowa yarda da shi kuma mu kama hanya ta bunƙasa ga demokrasi zance na biyu shine kamar yadda Nijiya na gaya ma shugaban gwamnatin ƙasar Nijar mu ministocin mu mun aje murabus tun jiya mu guda biyu wannan da ka sani cikin gwamnati kuma partin mu daga rana ta jiya mun huta daga masu goya ma gwamnati baya. To amma kuna da goyon bayan dukkan shugabannin jam'iyya a misali likitoci da sauransu. Duk da fitan mu na na mu yau sun zo kuma suna nan zanne kuma su suka karanta wannan wasiƙa kamar abin da mutane kamata su babu abin da za mu yi a dagangan ko a cikin wargi tunda siyasa ba wargi bane kuma jagoranci babban nauyi ne da al'umma ta baka kuma da ka ɗauka gaban Allah ni ba zan sa wargi cikin aikin da nake ba kuma ba zan sa wani izgili cikin wannan aikin ba abin da na gayi abin da fartum ya gai duka Nijar ta san gaskiya ne wasu suna jin tsoro wasu suna tuna cikinsu wasu suna diba aljihunsu mu kuma muka ce Allah kawai muke diba tunda Allah shi ba da iko kuma shi ne shugaba shi ne ya san da zai da Nijar tunda Allah muke ma muka ce za mu gayin gaskiya ko dan tarihi wallahi ko a canza wannan kundi ko a bar wannan kundi in dai ba a gyara shi ba Nijar za a samu matsala game da zaɓe wanda ba taɓa samu ba kenan wannan shine ba musu kuma shine muka gai kenan wanga abin da muke shekara guda in ka ɗauki ɗan MBN ya ce maka shekara guda muna cewa mun kiya da wannan kuɗi. Tsohon ministan harkokin wajen ƙasar Nijar bugo da ƙari shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa Alhashi Ibrahim Yakuba kenan da ke bayani a dangane da dalilan su na ficewa daga ƙawancen MRN na jam'iyyun da ke mulkin Nijar. Wani kakakin PNDS tarayya alhashi Asmanu Muhammadu da na tuntuɓa ya ce ba zai ce komai ba a halin yanzu sai dai a jira abin da kwamitin kolin jam'iyyar zai faɗa a nan gaba akan wannan sabuwar wadakala. Sule Muni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.